babban kanmu dan Usman. Kwallon giwa mai kan tsoro ɗan teku. Tsoron giwa ba fafawa ɗan Usman. Baba kan kada mai bani kan banki mai gwangwangwan. Wuri ɗan kan jana, wuri mutumin jana. đang ngồi mơ ông cũng vào không quân chi bay đông vòng vòng mày không quân đó là ông cũng vào mấy khi đang thời gian quan sớm mà chúng nhận ra ra những khi đang hiện ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn quy định anh gần thật tha rằng thế là bất kỳ anh đi ra đồng minh Cảm Người ta không ăn được cái tay của băng tay Em mua mà Qua mà anh đi ra mẹ bay của lỡ nóng của mà Quý vị đang đi đi Phải nhớ lòng không một cái nhìn ra đau Allah

wannan wuri ne ba wanne wajen mutum da da Naga da dan baba da dan uwan lamido, mashe shani do a sani iyabu ga tsohon man shata yi wili jallo wani san mutumin shata wane mutane wane aishin mutane a dalilin jallo baba ɗan mahimman